أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ga shi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar narba a inda yau muna 21 ga watan hudu watan rabiu sani hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 domin ci gaba da karatun wannan littafi na motsa ta imamu malik ruwaye yahya bunu yahya al-laifi al-andalusi daga babban malaminsa na hadisi na duniya imamu darul hijira imamu malik Allah ka ji kansu da rahama baki ɗaya kuma wannan shine darasinmu na 193 a cikin wannan littafi inda muna cikin kitabul buyo har yanzu yau za mu tahi babu sufulati fil babi mai magana a kan salami ciniki na bashi a cikin kaya can mu yi bayani akan salami ta ɓangaren abin da ya shahi abinci ga yadda ake yin saga hukuncinsa to yanzu yau za a yi magana kuma salami ga abin da ya shahi uruba idan aka ce uruba duk abin da ba kuɗi ba zinari ko azurfa ko abin da ya tsaye matsayin kuɗi irin nera, dala da sauransu waɗannan su aka ce ma'uruba ya shahi gida ya shahi gona ya shahi tuwaki waɗanga duk ana ce musu uruba ina ba ta an fahimta to sai ta ya yahya malik ya ya ba laba daga malik an yahya bin sa'idin daga ya dan sa'id an al-qasim bin muhammadin daga qasim dan muhammad annahu qala ya ce sami'tu abdullah bin abbas ya ce na ji abdullahi dan abbas sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rajulun da kuma wani mutum ya tsaluhu yana tambaya abdullahi ɗan abbas an rajulin daga namiji daga wani mutum sallafa fi saba'iba wanda ya yi salami ya yi cinikin bashi fi saba'iba a cikin rahunna ra da ha sai nuhin shi gabawan Allah ya da waɗanga garawunna waɗanda ya yi salami a cikinsu ƙabala an ya ƙabi da ha gaba ne ya karbe su ina fata an fahimta faƙala bin abbasin sai ya ɗan abu ce tilkal wariku bil wariki ai wannan azurha ne da azurha wa hazalika sai shi abdullahi ɗan abbas sai ya kyamaci wannan ya ce wannan abin bai halatta ba imamu maliki zai muna abinda zai muna bayanin abinda abdullahi dan abbas yake nufi qala maliku maliki ya ce wa zalika wancananka waccan magana kenan namijin da ya kulla salami da wani a cikin raunin. kenan yau salamin rawani na an kai an gane ko kun ga salami ai ba abinci bane uruba ce kaya ne kaga za a siffanta kila a ce rawanin nan fari ake su ko baki ake su ko ja ake su ko kore ake su mai faɗi kaza mai tsawo kaza don a siffanta zuwa lokaci kaza wa zalika nan ka fi manura ga abin da muke gani wallahu a'lam Allah shine masani annahu arada shi wanga mutumin yayi nuhin an yabi a haye sai da waɗannan raunna min sahibiha daga mai ita wanda sun ka ƙulla salami da shi allazi ishtaraha minhu wanda ya seta garai bi aksara da mafi yawa mina samanin lazifta a habihi da mafi yawa da kuɗaɗen da ya seta da shi walau annahu ba a da dai ya sai sheta min gairin lazishtaraha minhu ga wani wanda ba gare ya tsira wannan ba kayan ya karɓa sai sai suwa ma wani lam yakun bi zalika ba su wannan babu ne tunda me tunda ba abinci bane yan abinci ne ko wani na bi halatta sai su a mai ba saboda wancan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzo Allah ya hani a sai da abu gabanin mi gabanin a karbe sa saboda haka <clears throat> daga cikin maluma na fikihun musulunci akwai wanda ake ce da shi isa ya ce na tambi ibn qasim ibn qasim mun san yana daga cikin manya-manyan almajirai na imamu malik to ya tambi ibn qasim daga mutum ya karɓi ribar abin da bai karɓa ba ka sai abu kahin ka karɓai ka sai sai ka an shi riba to an tambayi ibn qasim dan ya yace imamu malik ya ambaci cewa wannan shine sayar da abinci gabana a karbe sa yace domin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an bai'i at-ta'ami qabla an yustawfa manzo Allah ya hani a sayar da abinci gabana a karba saboda haka imam malik ya ce faribuhu haramun in dai abinci na kasse kayan ka karba kasse suwa ka karbi riba to wannan ribar da ka karba haramun na ba ya halatta amma sai imam malik ya ce wa amma ghairu ta'am amma duk abinda ba abinci ba al'urut duk abin da ya shahi kaya kaga irin rawanin nan shadda ce atamwa ce wal hayawani imam malik yace da dabbobi wasu yabi da sutura fa inna ribahu halal yace riba sala ne la ba asabihi babu lahi li anna bai'uhu qabla istifaihi halal yace domin ka sai sai gabanin ka karba to wannan halal saboda haka kaga shi imamu abu hanifa Allah ta'ala ka ji kansa da rahama yake cewa duk abin da ake cirantar da shi a juyar da shi daga inda yake to wannan ba ya halatta ka sai sai kabla sifa'i gabanin ka karbe sa ai ka ga rawani ana ɗauka shi a kai wanuri nuri hulla ana daukar ta a kai ta wa ko ba haka ba sutura haka amma imamu abu hanifa ya ce duk abin da ba a iya cirantar da shi ba a iya juyar da shi daga inda yake kaga kama abin da ya shahe gida gida yanka sai ana iya tallabe shi a kai gona ya an ka sai ana iya ɗauke shi a kai wani wuri to wannan abu hanifa ce ya halatta ka sai shi su gabanin ka karba an fahimta gabanin su shigo hannunka kenan an yi ciniki an ƙare baka yi hauzi sun ka zo ga hannunka ba to ya halatta ka sai su a mawani imamu shafi'i Allah ta'ala ka ji kansa da rama ya ce baya halatta a sai da wani abu daga cikin waɗanga abubuwa gabanin ga abin da ya shahe karɓarsu to wannan ƙarƙashin wannan akwai abin da ake ce da shi buyu ajal wannan yana da muhimmanci ya kamata mu san waɗannan matsaloli buyu ajal nau'uka na na saye da sesuwa waɗanda aka sanya ma ajali nau'uka na saye da sai suwa waɗanda aka saya ma ajali a ce zuwa lokaci kaza a biya ko a karɓa ko a ba da kuɗi ko ko a a ce sai zuwa lokaci kaza a biya to buyul ajal malaman fiqh suka ce yana da mas'ala yana da hukunce hukunce kusan guda goma sha ya kasu kashi goma sha biyu cikin sha biyu ɗin ga tara su sun ka halatta to kaga cikin sha biyu in an ka ce da tara saura nawa saura uku to waɗannan uku su abu su halitta ba saboda haka mai risala abdullahi zai abi zaid rawa ni cikin littafin sa risala babun fil wa ma shakalar buyo ya zo da wannan bayani ya zo da magana makamanciyar wannan ya tattauna a kansu wasu sun hito ƙarara nassance wasu ko sun zo da abin da ya shahi mafhumun nas yadda za a fahimci nasi kaga mai risala yake cewa wai za bi ita sil'atan mu saurara da kyau saboda karatun yana da ɗan rikitawa, amma an ka nutsu kuma za a fahimta mai risala ya ce za idza bi ta silatan idan ka sai da kaya an gane bi samanin mu'ajjal da kuɗi waɗanda an ka sa ma'ajin ka sai da kaya bi samanin mu'ajjal kuɗi waɗanda an ka sama ajali kenan zuwa lokaci kaza za a yi mi za a biya ka to mai risala ya ce fala tare ha kakka dawo ka sai waɗannan kayan bi a min minhu da ƙaranci daga yadda an ka yi ni an ka sayar na ƙadan kuɗi hannu an ji da kyau ba shi da mun ka taɓa ba da misali ba kawai mutum na yana sai suwa mutane nama yana ba su kasan mahiya mahauta ana irin wannan ciniki na na bashi sai mutum ya yanke sa ya ba wanga cinya guda ya ba wanga yan ciki ya ba wanga kaza ila ka sai suwa mai ita dubu ishirin zuwa yaushe zuwa sati guda ko ko zuwa gobe ya biya ka dubu ishirin ya tallabi cinya ya yi haka sai ka ce a ah, ce ina za kana da cinyar ga sai ce a to zan na ta ya ce a to kawo ai in baka dubu goma kaga fala ha karka sai ta bi aƙalla minu da ƙaranci daga yadda ka sai su a mai ne na ƙadar kai za ka ba shi kuɗi hannu wanda shi a hukuncin harko au ila ajalin ko ko a'a ka saye zuwa ga ajali duna ajalil awwali kuma bayan ajalin harko da an kasa wadda ita an magana mai risala to abinda an misali misali malamai suke cewa an tabi a sauban da asharatin ka sai suwa mutum sutura ko hulla ko wani abu da asharata alfin misali ka sai suwa bai dubu goma ila shaharin zuwa wata guda ya yi ya biya ka bayan kun yaka sun matashkari ha bi hamsata alfin sai ka dawo sai ka ci a bari in sayi ai sai ka sai gare da dubu biyar na kadan kuɗi hannu ba ya halatta an fahimci wannan misali na biyu ka sai suwa mai kaya bini ake dubu ɗari ila shahari zuwa ƙarshen wata an gane sun matashari ha sannan sai ka dawo ka sai bi hansina sai ka sai su dubu hamsin can ba dubu ɗari ka ce suwa mai ba zuwa yaushe zuwa ƙarshen wata sai ka da ka ce kai ki suwanin kayan nan bari in baka dubu hamsin amma yaushe ya ce ila hamsa ta ashar yau ma zuwa kwana goma sha biyar sai in biya ka kaga ya ce ila ajalin duna ajalil awwali maganar da mai risala ne ya sayi ai zuwa ga ajali amma bai kai ajalin harko ba an gane ko to waɗanga huskoki duka guda biyu da munka ambata ba su halatta ba haramun nan domin ne akwai illa kusan guda uku wadda tasa abin ya zama haramun kaga ciki akwai salafin bi ziyada akwai aro da ƙari kama ka ara mai wani abu na kuma ka yi ka ƙara masa wani abu domin mi da fa'a kalilan ya ba da kaɗan ne aku a ko aksara minhu domin ya karɓi mafi yawa an gane nan kuma ga titi ko tsakanin waɗannan kuɗaɗen guda biyu nan kuma ga jinkiri wanda an ka samu to waɗanga huskoki duka guda biyu ana fahimta haramun na amma da ya sayi da ya ci wannan abin da aksara da mahi yawa an fahimta da ya saye gare ga mafi yawa ga yadda ya ce suwa masa eh ya ƙara mai sama gami sama ga yadda ya ce suwa aubil misili ko ko ya sai su daidai yadda ya sai su a mai ba dubu ɗari ba ne sai sai dubu ɗari na ƙadan ya ba shi kuɗi hannu kenan sai sai can dubu ɗari da goma ko dubu ɗari da ishirin an fahimta ko ko yadda ya sai a mai haka ya sai dubu ɗari na ƙadan kuɗi hannu aw ila ajalin ko yace zuwa ga ajali duna ajalil awwali kuma bayan wancan ajalin na harko wata guda to jaza wannan ya wagga huskar ta halatta domin babu tuhuma a ciki to saboda haka kaga in ka haɗa waɗancan guda biyu da waɗannan iya da aksara ko iya daidai wa daida kuɗi hannu zuwa ga ajali koma bayan ajali na farko to kaga anan zaka samu huskoki guda biyar to sai mai risala yake cewa wala bi aksara minhu ila abada min ajali ko ko sai bi aksara minhu da mafi yawa daga yadda ya sai suwa mai ila abada zuwa ga mai nisa min ajalihi daga ajalinsa ba wata guda an ka sai ba to sai ya sai misali zuwa wata biyu misali ka sai suwa ba mutum kaya mai atin ka sai suwa mai dubu ɗari ila shaharin zuwa wata guda sai ya biya ka ana bayanta sun mata shari'a minu sannan sai ka dawo ka sai gare bime ati wa hamsina sai ka ce ka sai dubu ɗari da hamsin amma wani lokaci ila shahari sai zuwa wata biyu za ka biya shi ka ga ila abu adamin ajali ka sayi zuwa ga mafi nisa gami ga ajalinsa wanga shi ma ba ya halatta domin ka ga ciki akwai abin da ya shahi bai uddaini biddaini an sai da bashi da abin da ya shahi bashi sa'annan kuma ga ta a ciki nan ga rance ga karanta mai kuɗi na rance wanda ya jawo ma abin da ya shahi amfani domin kaga shi wanga da ya ce ya ba da ɗari ɗin nan domin ya karɓa bayan wata biyu ni zai karɓa ɗari da hamsin ɗari da hamsin zai karɓa bayan wata biyu kaga kamar ya ara mai wani abu na ya karɓi abu mai ni mai gwaɗi domin ya kai suwa masa zuwa ƙarshen wata nawa ba dubu ɗari ba sai dawo sai sai zuwa ni zuwa wata biyu da nawa dubu ɗari da hamsin kaga ya ba da kaɗan ya karɓi nawa kaga ya karɓi mai yawa na'am ba ka bari mu ƙari a yana yiwa bayanin a yi hito wanda haka yanzu an gane ko amma da ya saye da misalin kwatankwacin waɗannan kuɗin ko ya saye da aƙalla to wannan jaza ya halatta shi ma to sai mai risala ya ce wa amma ilal azali nafsihi amma idan ya ce zuwa ga daidai wannan ajalin da an ka sa to fa zalika kulluhu jaiz wannan cinikin ya halatta yace wata kunu muqassa kaga sai ta kasance ka tsaya in lokaci yayi shi ya bashi shi ya bashi shi a magana ka eh sai ta kasance ka tsaya kamar ni ka sai suwa masa kaya dubu ɗari ila shaharin zuwa ƙarshen watan gaskiya a biya an gane sun mashtarai ta hadi mai ake sa'annan sai ka dawo ka sayi da dubu ɗari ila ajali zuwa ga daidai wannan ajali ka kafa hala halala ba a sai wannan babu koyi an gane ko kaga wanga sama gare dubu ɗari wanga sama gare dubu ɗari sai a buɗe kawai ta haihu kwarai haka nan misali na biyu idan mutu ya sai da kaya an gane ko ila shaharin zuwa wata guda ya ce dubu ɗari zuwa ƙarshen wata da yaka sun masara ila shahari bi hamsina sai kai ku ka dawo sai ya gare zuwa daidai wannan lokacin bi hamsina dubu hamsin an bayanta to kaga yan ajali ya sauka sai a yi ta ƙasa kawai sai a buɗe kaga sai ya sanya dubu hamsin ɗin nan fi muƙabalatil hamsina ciko waɗancan dubu hamsin waye zidu lahu za hamsina kaga sai ya ƙara masa yi sai ya ƙara masa dubu hamsin to haka ne in ka sai suwa mai kaya ila shaharin sun mastare ta abin mai ake wa hamsina ila zalika Shari, sai ka sayi ɗari da hamsin zuwa wannan wata to kaga shi na mun ka yi bayani to waɗanga huskoki duka da mun ka ambata wannan ya halatta babu ku saboda haka waɗanga huskoki da mun ka ambata buyu'ul azal kenan cinikayya waɗanda ake sama ajali zuwa lokaci kaza in ka sai suwa ka dawo ka sai ko ka sai mafi yawa daga haka in kan lisa su za su baka guda goma sha tara su sun ka halatta uku ba su yi ba ba su halatta ba haramu an fahimta to saboda haka shi na muke jawo hankali ko da yaushe waɗanda ka harkar kasuwanci wajibi na wallahi su fi makaranta in dai ba ka son ka ci kanka wahala ka je ranar tasa alƙiyama ka kasa hita to Allah shi kare mu saboda haka shi an maganar da imamu malik ya kawo muna a nan ƙarƙashin mi ƙarƙashin magana abdullahi ɗan abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya ce walau annahu ba a hannun gairin lazi saraha minhu lam yakun bi zalika ba su qala maliku al'amrul mustamaw alaihi indana lamari da an kai haɗuwa a gumti man sallafa ga wanda ya salami mun san salami ko cinikin abin da ya shahi bashi fi ƙiƙin a cikin abin da ya shahi bayu an siffanta su ko au mashiyatin ko dabbobi ko rago ko tumaki au urudin ko kaya hulla ko shadda ko dadduma fa idza kana kullu shay'in imam maliki idan ya kasance idan ya kasance dukkanin komai min zalika daga wannan mausufan ka gani adin siffantawa fasallafa fihi an kai salami a ciki ila ajalin zuwa ga ajali fa halal ajal ajali ya sauka dama su bayan wata biyu ko wata uku an gane ko ko a lokacin da za a fi aikin hajjina sai sun kai salami me aka bukata in soma yace to mu yi ciniki in sauma da dumomi ko in soma jallabiyoyi kace guda nawa haka su kace mai guda ɗari haka su masu tsawo kaza kala kaza su haka bukata to kaga in kun kai salamin jallabiya da shi lokacin aiki a haji to za ka karɓa na lokacin da mu'zamul hujjat lokacin da mafi yawan alhazai an ka ce sun dawo to kaga lokacin za ka ne sai shi baka mi shi baka kayanka to sallawa dini ila ajal sai salami gare sa zuwa ga lokaci fa halal ajalu sai lokaci ya sauka fa innal mushtariya wanga da ya sai kayan ga la ya biyu shay'an min zalika bai sai da komi daga waɗanga abubuwa gawa min allazi tarahu minhu ga wanga da ya sai su garai yana yi wa jallabiyoyi na an sai dubu biyar biyar an gane ko bi aksara da majiya min samani daga kuɗi allazi sallafahu fihi wanda ya yi salami a ciki ba dubu goma goma an kai ba to kaga an ka ce aka sare minhu kaga zai zama dubu goma sha ɗai ko dubu goma sha biyu qabala an ya qabi da gani baya halatta sai suwa mai da mafi yawan kuɗin da an kai salami kabala an ya qabi ba gabani ya karɓi ma sallafa fihi abin da yayi salami a ciki wa zalika imam malik yace nan ka annahu idza fa'alahu in an ka aikata haka fa riba ai riba ce kaga saral mushtari shi mai sayancan ya kasance a idza ba abu idan ya bayar da wannan abin da ya sai suwa dananiya ya ba da dinarai au da rahima ko dirhamai fanta a biha wanda ya amfani da ita ma hallat alaihi sil'a lokacin da kaya lokacin soyayya ya sauka ya basuwa walam ya qabidha mushtari shi mai sai kaga bai karba ba ba a hase sai su amin sahibiha daga mai ita bi aksara da mafi yawa mimma sallafahu daga abinda ya bashi fiha a ciki kaga fasara ya koma an radda ilaihi ma sallafahu ya mai suwa gare abin da ya baya kaga wa hu min indi kaga ya ƙara mai daga gonsa ai kama kuɗi na ya bashi yayi ni ya ƙara mai wani abu an sayi dubu goma goma ko ba haka ba in lokaci ya ni zai ba karɓa zai yi ba to sai lokaci ya bai karɓa ba sai ce to ai kayan ga na ga kai ma ai kana son su ko sai ce wallahi ina son sai ce to nawa kaske sai ce a to ba da dubu goma sha ɗaya ɗai ya ce a ka rage ya ce a haka ne sai baya dubu goma sha ai bai karɓi kayan ba kaga can dubu goma goma ya bashi yanzu kaga kai tsaye kamar kuɗi na ya bashi ya ƙara mai wani abu ka ima maliki akwai fiƙi ina ba ta an gane ko ko kai ka gane wanga fiƙi ma <laughs> ko ka gane ba kowa ya gane a alaji da wani kwana haka ai bai karɓa ba a bai ha karɓa ba eh sai ya karɓa ina magana ya karɓa in ya karɓa ba shi kaya ne kaga in ya karɓa to shi kenan daga baya in kana bukata ya fi suwa ba amma in bai karɓa ba tikiwar matsala ku gano da kyau kuɗi na ya ba shi ya ƙara mai wani abu Allah ji kansu imamu malik ma addi ka gane akwai wayo ko <laughs> a gane wa alaikum salam kai ka ba wannan magana ba yaddan mutuwa aka yi shari'a aka yi an gane kala maliku ma'a malik ya ce man sallafa zahabar. wanda ya salame ga abin da ya sha zinariya awarqan ko azurha fini fi ne. ga dabbobi na an uruzin ko kaya idan na mausufan in ya kasance abin siffanta ila azalin zuwa ga lokaci musamman abin ambato sun mahallar ajalu lokaci ya sauka fa innahu lalle la ba asa babu lai an yabi almushtari shi wanga da ya sai kayan ga ya sai she su ya sai da tilka sil'a waɗannan kayan min alba'i daga ba'i wanda ya sai gare sa qabala an yahilla hillal ajal ka gani gabanin lokacin ya sauka kun ga sabanin wancan ba da ma hillu ko ko ba lokacin ya sauka amma da mi zai sai bi ardin da haja kaya zai ba shi ba ni ba ba kuɗi ba min al'urudi daga cikin kaya kuma in za a yi haka yo ajiluhu in kaya na zai ba shi to sai ya gaggauta ba a jirkinta wala ya akhiru bai jirkinta baligan ma balaga zalika ardu. duk yadda waɗannan kayan sun ka kai illa ta'ama imam maliki sai sake waiwayawa yace amma yan bancin abinci fa hu la yahillu an yabi'ahu shi kan bi halatta a sai su kaga imamu maliki ana tahiya ana taru ana tunatar da kai can baya shi kan yan abincin na habi halatta ta ya qabidahu har sai ya karba amma in ka yana kai salami to ya halatta ka sai su bayan lokacin ya sauka ko bayan ya sauka amma ni bi urudin kaya za ka ba su ba kuɗi ba domin in kuɗi na haramun an fahimta ko yace in ban ci abinci wannan baya halatta baya halatta walil mushtari an yabi a tilka sil'a ya halatta ga shi wanda ya sai da waɗannan kayan kuma min gairi sahibihi daga wani wanda ya sai kayan nan garai jitta a haminu wanda ya sai su gare ya halatta ya sai su ma wani bai zahabin kagan in wani na ya halatta ya sai su a awarekin kowa zo a arzin ko kaya min urudi daga cikin uruda ya qabidu zalika kuma ya karbi waɗanga kuɗin ko ya karbi wannan uruba gabanin mi gabani ya karba ga wancan domin wanga bai da hukuncin wancan domin wancan kun gane cewa ya ba shi kuɗi na kuma ya ƙara mai wani abu ya karba amma in wani ya sai suwa ma kayan kahin ya karbi waɗancan kayan na salami akwai wani ƙari ciki kaga babu wani ƙari ciki ya kabizu zalika wala ya akhiru kai ya jirkinta li'annahu idza akhara zalika to shi ma idan ya jirkinta ba an ce ya halatta ka sai suwa ma wani ba kayan salami ka hanka karba to wannan can da kun kai ciniki kun ka ƙari ba mutum na ya so ma abin da ya shahi a tanwa daga kwatano ba akan kuɗi dubu goma goma aka ce to biya halatta ka hanka karba ka sai suwa ma wannan da kai salamin ga gare dubu goma da ɗari biyar ko dubu goma sha ɗaya ko dubu goma sha biyu amma mi ya halatta ka sai suwa ma wani kahin mi kahin ka karɓa amma ko shi in ka sai suwa mai ka saurara ka jiya kai ɗan kasuwa ba za ka jirkinta wajen karɓa kuɗi ba domin ni ake ji ma tsoro ya ce idan a zalika ƙabuha ai in ka jirkinta ka kuɗi ga wancan abin ya munana wada khalahu ya shiga ma yukurahu abin nan da aka kyama ga shari'a min alkali bil kali kaga kuma an sai da bashi da bashi <laughs> an gane domin bashi na ai gare ka ga wancan na kayan da ka yi salabi gare ko ba haka ba kahin su to gare ka sai ka sai ka sai ga ibrahim kahin su iso ko ko sun iso gare amma baka karɓa ba sai ka ce musa nawa ya sai sai ce ya ce dubu goma sha ɗaya ɗaya ko dubu goma sha biyu kun ƙare ciniki eh mun ƙare sai ce to ka bari habban da gobe ka taho ka karɓa kaga ta ai bashi da kaka biya sai ka ce suwa mawan gani bashi annabi sallallahu alaihi wasallam na ha an bai ilkali ibilkali manzo Allah shi ko ya hani mi a sai da bashi da bashi kuna dai jin karatu kuna jin na Imam Malik kun ga duk hadisai na na Annabi sallallahu alaihi wasallama su ne yake fassara amma ya za a yi kai ka gano wannan kaga su Allah madaukakin sarki ya ba su basira da fahimta yadda za su aza hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai su faffashe su su hidda hukunci kuma da zaran an sai sai kaga eh haka na amma kai in kai na baka iya gane haka to Allah ya zabe su akan wannan aiki to sai ka ga mutu yau ya to sai ka je na ta ai imam maliki nan imam maliki ya saba ma hadisi to kai na aikin da kai na baka saba ma hadisi ba ba ma su mai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma tabbata muna ire-iren su in sun kai bincike ga addinin Allah ko kure sun kai lada Allah zai ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta hadal hakim idan mai hukunci mai bincike yayi kokari sa tunanansa ya yi bincike yadda ya kamata fa asaba sai daidai haka Allah yake nufi haka manzo Allah yake nufi falahu ajrani yana da lada manzo Allah ya ce wa in akada eh kuskure falahu ajrun wahid yana da lada daya to ai su masu yawo suna cewa ai ba maliki nan ya saba hadisi ibn qasim ya saba hadisi billahi allazi mafi su ba suna faɗi bane don ni don abin da ya shahi fa'ida ga al'umma a mahi yawansu suna waɗina don su nakasa waɗannan malamai to kuma ba haka ƙarar suka saba akwai hanyoyi yanzu yin kagga ga maliki ga hadisi an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai kagga ga maliki ya ce aikin mutanen madina bai ce kan hadisin gaba to sai ka koma wajen ƙa'idan malaman hadisi shin don mi imamu malik ya ce aiki bai ce kan hadisin gaba yana yiwa hadisin ne in ka bi ta bangaren isnadin zuwa ga annabi inganta ba yana yiwa matanin hadisin ba aiki da shi na sha ba ku misali yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da subhi hatta tadlu ash-shams wala salata ba'da al-asr hatta taghrib ash-shams kuma wanga hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun yi ittifaki annabi yace babu wata sallah bayan ka sallaci sallami subahin sai rana ta hudu babu sallah bayan sallar la'asar ka sallaci sallar la'asar hatta ta gariba shamsu muttafaqun alayhi to in koma cikin sunan za a ga zamanin annabi sallallahu alaihi sallama manzon Allah ayin sallatu bayan an kare da wani bawan Allah a zamaninsa sai ta yana raka a tanil fajiri manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ce ya ganshi yana yi manzon Allah ce asalata ni ma'a sallah biyu lokaci guda ga waccan ga wagga sai ce ya rasulullah ban samu yin raka a tanil fajiri ba rakawoyi biyu waɗanda aka kayan bulluwa alfijir ya ce yanzu na nika yanzu to in ka bi hadisin aka ce fasa kata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wanzu Allah ya shiru kaga bai ce koyi ba ya halatta ya ko bai halatta ba to sai ka ɗauko wanga hadisi na Bukhari da musulun annabi ya ce babu wata sallah wadda mutum zai yi bayan bayan ya yi sallar bayan hatta ta dulo a shamsu ga umarnin annabi ga aikin wani don Allah an ka baka da hadisan ga kaka za kai ƙarshen ta kai cewa za kai ko dai ka ce waɗanga hadisan dubu su inganta ba ko ko ka je wata kalma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda za ta isa kila ka yarda ka ba addini dan nan ya gani an yi bai ce komi ba nan ya ce ka ai to sai malaman hadisi da sun ka taho an gane ko musamman kaga su malikiya ai ba ai ko ba haka ba ba ai sai suka ce to in an ka samu aikin annabi an ka samu umurnin annabi sai suka ce to za a ɗauki umarnin annabi mu ba aikin annabi ka karanta alfiyatul usul ta malam abdullahi gwandu za a ga waɗanga ƙa'idodi yanzu kai ka ga hadisi cikin sunan na abi dawuda wani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ya yi raka tanil fajiri bayan ni bayan sallar su bayan annabi ce mai koli ba saboda haka sai ka ga ya taya saboda karancin karatunsa ana ƙara sallar su bayan sai ka ga sahu na gaba ma yake billahi wani da ganin siffar da yake yi mai buɗai mai magana ya kasu sai ce ai ya ji malam wani ya ce ana yi to an ka kawo ma hadisin bukhari da muslim sai ka yi zuha amma sai ka da ka'idar da malamai suka aza ka sai ka zauna lafiya an fahimta kaga ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi zamaninsa ba amma wata ka'ida ta an ka bi ta ilimi an fahimta ga hadisi amma ni ba a aiki da shi da wani za a aiki za a aiki da ruwayar bukhari da muslim ai kaga ko alqur'ani akwai ayoyi suna nan ciki waɗanda suke ga sunan muna karanta amma aiki bai tafi ba wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan na bi arba'a ta ashirin wa ashira. wata aya ta ce mi za su zauna mata an ilal hauli gaira ikhraj duk cikin bakara in kunka mutu kunka ban mata to za a je da su daɗi an tsawon shekara guda gaira ikhraj ba a fitar da su waga aya kuma ta ce za su zauna arba'ata ashurin wa ashira wata hudu da kwana goma don Allah ba mu karanta aya ga cikin ƙura'ani cikin suratul Baqara ta cewa a yadda mata daɗi shekara guda to amma yanzu in mace mijinta ya rasu wata nawa take yi tana ta kaba wata hudu da kwana goma to haka za ka samu ga hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama haka malaman fiqh din suka yi suka yi mana bayanin abubuwa filla filla ina fata an gane to Allah ta'ala ya taimake mu sai yake cewa wal kali bil kali abinda aka ce ba bashi da bashi an yabi ar rajul daynan lahu shine namiji sai da bashin sa ala rajulin akan wani namiji bi dainin da bashi ala rajulin akhara akan wani namiji na daban shi a hadisin da annabi ce na annabi sallallahu alaihi sallama anil kali bil kali a sai da bashi da bashi don Allah ka dibi wata irin fahimta da Imam Maliki ya hissuwa muna wajen abin da ya shahi sayan kayan salami kayan salami na ka sayi ba a karɓa ba an ga ce ya halatta ka sai suwa ma wani kahin su shigo ga hannunka amma in ka sai suwa mai ka yi mi ka karɓi kuɗi in ka ta karɓa kuɗi haramun na sai imam malik ya ɗauko ba hadisin da annabi ya ce manzon Allah ya hani a da bashi da bashi kuma da ka kwantar da hankalinka za ka ga haka kai bashi na kaka be wani kuma ka sai suwa ma wani ka sai suwa ma wani akan bashi qala malik ya malik ya ce wa man sallafa fi sil'atin wanda ya salami a cikin kaya ila ajalin zuwa ga ajali wa tilka sil'a waɗannan kayan mimma la yu'kalu wa la yushrabu Abin da ba a ci kuma ba a shansa, an gane ko ba a ci ne ba a sha ne kaga hullarka ta shigo ko wandonka ya shigo ko rigarka ta shigo ko ko ba haka ba mashin ɗinka ya shigo ko motarka ta shigo ko waya ta shigo ko ba ta shigo ba ba a cinta ba a shanta fa innal mushtariya wanga da sai kayan ga na salami zuwa lokaci kaza to ya bi uha ya sai shi su bi man sha'a ga duk wanda ya so bi na ƙadin da kuɗi hannu aw ardin ko uruda qabla an yastawfiha gabanin ya karba min gairi sahibiha daga wani ma'abuci kayan ga allazi sharaha minhu wannan da ya siye gare ta wala yan bagi lahu bai kamata gare ba an yabi a hayar sai suwa min allazi ta minhu ga wannan da ya siye gare illa bi ardin sai in haja zai bashi wannan muyi bayani in kaya za ka bashi wannan babu komi an gane ko sai ka karɓi kaya ya qabiduhu ko shi zai wa wala ya akhiru an gane shi ma ba za a jirkinta ba qala maliku ma malik yace wa in kanat sil'a in kayan nan sun kasance waɗanda an kai salami lam tahilla lokaci bai yi ba lokaci bai sauka ba domin ƙarshen wata biyu an ce ko wata uku fala ba sababu babu bi an yabi a sai da kayan nan min sahibiha daga mai ita da ardin da kaya mukhalifin laha waɗanda sun ka saba da waɗancan kayan bayyinin khilafuhu kuma ne ya bayyana ya qabiluhu wanda zai karɓa wa laye akhiruhu bai jirkinta wannan bai halatta ba kala maliku ya ba maliku yace fi man sallafa da nanira ga wanda ya salani ya bada didarai au da rahima ko ya bada dirhamai ko ba haka ba kamar yau sai ka ce mutum ya ba da naira ko ya ba da dala ko ya ba da riyal ko ya ba da sefa ko ba haka ba fi arba'ata aswabin a cikin sutura tuwahi guda hudu mausufatan abin siffantawa ila ajalin zuwa ga wani lokaci falamma halala ajal lokacin da lokaci ya sauka ta qada sahibaha sai wanga da ya sai kayan ga ta kaba sahiba yan nemi wanga da ya sai kayan ga gare ya ce to ka bani kayana to ko da ya ce bala mai ji da hayin da ko bai samu kaya a gunsa ba waje da inda wuce ya ban sai ya samu wasu tuwayi duna ha amma ba su kai waɗancan ba an gane min sun fi ha kuma irin tana yanzu shadda ai shadda tana da yawa ko wata shadda ai suna ta ta ambata ko ba haka ba ba mataki mataki na ba yaji wa shi ma mataki mataki na hullaha shi ma mataki mataki na to baka samu ba ko da ka ce sai ka samu waɗanda busu kai waɗannan ba fa qala lahu allazi alayhi al-aswab sai wannan wanda waɗanga kaya suke a kansa sai ya ce ka biha zan baka biha saboda waɗancan tuwahin naka guda nawa na ba guda hudu ba zan baka da ita nawa samaniyata aswabe zan baka sutura guda nawa guda takwas saboda ba su kai kadarar waɗanda an kai salari ba min bi hazi tuwahi na waɗanka. ba hudu hudu na ba zai hudu hudu dinga wace dubu ishirin ishirin an bayanta? dubu ishirin ishirin gida hudu nawa za su bamu dubu tamanin to mu kaddara eh dubu tamanin za su ba su ko dubu ishirin ishirin to da kattaho sai an ka samu waɗanda ba su kai su ba sai ce zai baka takwas a madadin mi a madadin hudu ɗin can to kaga takwas ɗin ga in mun ka buga kuɗinsu nawa za su ba mu su yi daidai da takwas ɗin ga dubu nawa nawa kenan kaga dubu goma goma sai ce to zan baka a madadin waɗancan sai ma maliki ya ce inna hula ba ta bi zalika babu laifi da wannan Za a kasta tilkal ba, idan ka karɓi wannan suturar Allah allati yudi wadda zai basuwa amma ko shi ka tsaya ka je a karmakallahu ƙabala an yaftariqa gabanin su rabu zai karɓa. fa'iza da kala zalikal ajali shi ma wannan ya hanka ce bari a saya ajali sai gobe a karɓa kama malik ya ce fa na hula ya suluhu ba ya halatta haraman fa in kana zalika in wannan ya kasance kabla mahillal ajali gabana ajali ya sauka fa na hula ya suluhu shi ma ba ya halatta aizon kuma illa an yi yabi a hufe ban sai inda ya ce su a mai sutura lai tabbata kasancewa min sinfis siyabi nau'in sutura allati sallafa hufiha wanda ya yi salami da ita ce in wata kala ta to wannan kaga babu komi ya halatta yanzu ka diba haku wanga ba karatun yan yadi na ba ba karatun yan shadda na ba ba karatun masu harka hulluna da da da da, da sauransu ba duk dai mai harka kyalle wanga karatu ya sha wani to kaga wasu haka nan haka ta rutsa haka na aka ta buga a ita sai an ce lahira a shaka shi a wallahi sai an shaka shi kai malam ai malam mai ahadari cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi Qur'ani ce ma khalaqatul jinna wal insa me illa liya'budun to ya zaka bauta ma Allah ko ba ka da ilimi ai kasuwanci ai ibada ko ba haka ba neman halal ibada ibada saboda kasuwancin da haka yi in kai yadda shari'a ta ce wallahi ranar tashin alƙiyama, sai Allah ya sa ka aljanna amma baka yadda aka ce ba kuma sai ka shiga wuta to Allah ya taimake mu to waɗanda sun ka jiya kaga su yi kokari su ida sako ga waɗanda ba su jiya ba wa alaikum assalam kan salami eh eh

an gama an gama ciniki ah. ai salon ya an gaci eh now now ah ai da ma kaga ana jiran kayan su zo kuma an riga an yi ciniki ba an kare ba to kaga ai lokacin da sun ka zo sai ka hannanta su ga shi wancan eh hmm. sai ya karba sai ya bayi shi a dole zai jira ai ya san lokacin eh ai ka san ba yadda za a iya saye shi bai san wani lokaci ka za su zo ba dole sai ya san lokacin. Allah ya taimake mu na'am a wannan in ya kasance kila wata matsala ta shiga wadda ko ni mun kai ciniki da kai wannan matsala ta shiga ko da na karbi kaya an gane ko wannan aibin yana shiga wanda ake iya mai da kaya to kaga wannan yana iya mai suwa yana iya mai suwa ai ko wanda ka yi salamin da shi in lokaci ya yi irin nau'in kayan da ka ce in wani abu ya shiga ai ana walwaliya an bayanta ko ko dai shi ba ka ko shi kawo ma abin da an ka ce saboda haka kaga wanga ai ciniki na kun ka kulla tare da shi kuma shi ga irin abin da ya sayi kaga in ba a bashi irin wannan abin ba kaga ai shi na sai da mai suwa to Allah ya taimaka lokaci yayi sai mu karanta fatiha da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam eh kace alai <laughs> ware